الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده للعالم الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى دسكي سورارم دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 wanda shi daidai da hudu ga watan biyar shekara 2020 inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai albarka muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai abubuwa kamar haka na farko akwai ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da shi shine malam malam Umar Mika'ilu Aliyu wanda yan uwa suka fi saninsa da malam Umar Ra'is a yaransa ɗaya daga ciki mihrab ba shi da lafiya ƙaramin yaro ne sai aka ce za a yi masa appendix shi ne nake tambaya me yace aka ce shi ma appendix ɗin yanzu ya zama ƙwayar cuta ce ba sai an ci abu ba kawai za ka ga mutum ya kamu da shi da haka wannan yaro za a yi masa aiki yau yana buƙatar addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato bashi lafiya sannan wanda suke bibiyar shafukan mu gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu akwai karatu da dami mai tace wani babban bala'i da yake karo Najeriya wanda ya fi kuma bala'in coronavirus da aka gobe za ka ji wani bala'i ne kuma ya fi bala'in coronavirus bayan halin da ake ciki yanzu sannan muna samun labarai yanzu cewa cikin 'yan kwanakin nan da majalisa ta koma aiki an yi zama na gaggawa an kai wa majalisa bil a ranar aka yi masa karatu na ɗaya a ranar aka yi na biyu a ranar aka yi na uku a ranar aka sa guduma wannan fa ba ina magana Majalisa ta jihar kaduna ba ba majalisa ta tarayya aka sa guduma aka bige wannan kudirin bam saboda haka yanzu shugaban kasa aka kaiwa ba a sani ba yanzu kamar yadda labari ya zo ko ya sa hannu ko kai ya sa hannu amma abinda wannan kudiri yake dauke da shi na yi masa wannan karatu na a gurguje a rana ɗaya a yi masa karatu na ɗaya da na biyu da na uku akwai maganin cewa wato wannan maganin coronavirus ɗin za a kawo shi babu tabbas amma farkon inda ake so a fara gwajinsa shine najeriya sauraka haka akan wannan ne aka yi wannan kuduri karatu na ɗaya da na biyu da na uku a rana ɗaya aka bige shi aka tashi saboda haka tsakani da Allah wannan maganar da ake ta hasashe cewa su bilgit din nan cewa wannan population din na adadin mutanen duniya dole sai an rage shi suke ganin cewa sannan duniya za ta zauna lafiya da kuma an yi la'akari da cewa najeriya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa adadi mafi yawa na mutane a afirka da haka nan ne ake ganin ya kamata a fara rage wannan adadin amma abinda mutane ya kamata su yi shin maganan nan da na faɗa na ce an yi wa zaman majalisa talatin nan da ya wuce ƙudurin nan an masa karatu na ɗaya na biyu na uku kafin mu tashi karatu ya kamata su bincika da gaske an yi haka a majalisa ko ba a yi ba wanda wani sha Allah ina da ƙarin bayani da zan zo in yi watakila takaitaccen bidiyo da ba zai wuce minti goma ba da haka mutane duk wanda suka san sun zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa a yankinsu na tarayya a abuja su cincibe shi shin wannan maganar da na faɗa cewa an yi zaman nan a majalisa ranar talata an yi wannan ƙudurin a rana ɗaya an karance shi an bige shi an sa mai guduma an tashi an yi haka ko ba a yi ba sannan maganan cewa wannan maganin na coronavirus za a shigo da shi daga ƙasashen waje inda za a fara gwajin shi a najeriya ne wannan maganan akwai ta ko babu ita da haka akwai wasu mutane da ake ganin cewa wanda suke shugabantar majalisar nan yaransu ne sauraka ta hannunsa aka biyo da wasu alkawura ake ganin cewa lallai dole a yi ƙoƙari a tabbatar da wannan abin ta hannunsu amma wannan labari ne mutane su tashi su bincika duk wani wanda kuka san kun zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa a yankin ku na tarayya to wannan shine abin da ya taso ku tambaye shi tsakaninsa da Allah ya dubi girman Allah da watan Ramadana da ake ciki a matsayinsa na musulmi shin da gaske ne wannan zaman an yi shi a majalisa ran talata ko ba a yi ba wasu ma ba tare da sun ce suna goyon baya ba haka aka zartar musu suna goyon bayan wasu ma ba su san ƙudurin mai ya ƙunsa ba haka aka tashi aka yi masa karatu ɗaya kuma kun san cewa a ka'ida duk abin da aka tuwo da shi majalisa a rana ɗaya aka yi masa karatu na ɗaya na biyu na uku aka sa guduma aka bige shi ɗan aka tashi to dole za ka samu akwai wani dalili da ya sa aka yi haka da haka yana da kyau mutane su bincika shugabanninmu ya kamata su sani wannan matsalar mu dama tintina a najeriya muna da matsalolin da sun fi wannan matsalar bala'i sau da haka sun zo sun shagalta mutane da abin da asali 'yan najeriya ba ma shi ba ne abin da ya dame su asali in dai matsala ce ta kisa coronavirus suna rayukan mutane take ɗauka yan najeriya tuntuni su suna cikin bala'in coronavirus don kamar yadda na faɗa wasu ba sa son maganar kuma zan ci gaba da faɗarta matsalar tsaro a najeriya rayukan da ta ci ko a cikin matsalar nan na tsaro ya fi rayukan da coronavirus take ɗauka kowa ya san wannan sau da mu muna da dama namu babban bala'in abin da ya shafi matsalar coronavirus na haka mutane za su jira insha Allah daga nan zuwa an jima in na ƙara tattara wasu bayanai da mu fitar da bidiyo wanda ba zai tsawo ba don mu haskawa mutane bala'in da ƙasar nan take fuskanta daga ƙasashen waje ƙoƙarin dole ba sai an yi amfani da irin waɗannan hanyoyin yanzu cikin bayanan da nake samu ina tahowa kan hanya akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashe na duniya wanda wata ƙasa ta ɗauki wannan abin sawan na fuska aka kai ƙasar shi da sunan gudunmawa daga ƙarshe duk wanda ya sa wannan abin da sunan kare cutar coronavirus daga ƙarshe kowanne idan aka zo aka auna sai a same shi positive suke sa ko negative ne ma positive sai a samu cewa yana da ɗauke da cutar coronavirus da haka yanzu rikicin yana nan ya ce sai ya tafi kotun duniya wannan abin da gangan aka shigo masa da shi ƙasar shi wannan kuma shine abin da ake ta fama da shi da haka sun zo sun kakaba wa mutane doka ta ba gaira ba dalili da sunan matsala na coronavirus ga matsalolin da sun fi wannan matsalar muhimmanci ba a ta muhimmanci a ƙasar nan ba da haka yana da kyau mutane kun je kun zaɓa mutane kun dangwala musu ƙuri'a ga wani bala'i yana tunkarowa wanda ake so a ci gaba da amfani da waɗannan mutanen don rage adadin mutane wannan magana da na faɗa a ji a bincika an yi zaman nan a majalisa ran talata ko ba a yi ba shin an kawo bil ɗin nan a ranar an masa wannan karatun ɗaya biyu uku an sa guduma an bige shi ko ba a yi ma duk ɗan majalisan da ya je kuka zaɓe shi ku tambaye shi kuma wa shahidu ala zalika kowa a je a duba za a ga hatta wannan sanatan da bai koma ba dina mai layi an ya ɗauki wannan matsalar yanzu ya tafi da ita kotu cewa shi bai yadda da ita ba abin mamaki sanata dina mai layi nan fa ba fa musulmi bane fa kirista ne amma yana da kishin a kawo abin da shi yake ganin zai cutar da mutane ya ɗauki matsalar nan ya tafi kotu da aka wannan matsalar labari muka kawo yanzu amma mutane su je su bincika shin da gaske ne ran talatan nan an kawo bil majalisa an yi karatu na ɗaya na biyu na uku an sa guduma an bige shi ko ba a yi ba in an yi wani dalili yasa ana cikin wannan yanayin za a kawo bil a rana ɗaya a yi masa karatu uku a bige shi a tashi me karkashin wannan bil da aka kawo wannan shine abin da muke so kowanne ɗan Najeriya musamman yan arewa su je su bincike abin da ke karkashin wannan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya kuma tsare mana mutuncin mu wa bi hadha alqadri kifaya akramaka Allah bismillah jiya mun fara bayanin ayan ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تحتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله إن الله شديد العقاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوانك كي إيماني لا تهلوا كدك على التاوكنك شعائر الله دون أبن ديك ألامانين جلم مع الدين الله وان ديك حرمني ولا الشهر الحرام hakan nan watanni masu alfarma da ya ce haram ne yin yaƙi a ciki kakku halatta makonku yin yaƙi a ciki wala lahadiya haka nan dabba ta hadiya wadda qala'i da kowace aka sa mata alama wala amina albayt haram ko wanda ya jin faro dakin Allah mai alfarma zai zo ya aikin haji yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wanda suke neman falalan Allah da yadda Allah jiya mun faɗa mun ce neman kuɗi dan ɗaga addinin Allah daidai yake da wanda yake jihadi da karantar da addini a wajen ɗaga addinin musulunci mun faɗa man ce wannan ya na fadlan mazabin wani juwana yana nufin cewa neman falalan Allah ta hanyar arziki sannan mutum ya kuma zama yana neman yarda Allah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi yana daga cikin jinƙin Allah da tausayin Allah ya sanya mana dare da wuni Kamar an tambayi Allah subhanahu wata'ala menene dalili sai ce litaskunu fihi daren dan ku samu natsuwa a ciki idan kun je kun ɗibo kun yi aikin gajiya wunin kuma sai ya ce wali tabtabu min fadlihi wala allakum tashkurun ku je ku nemo falalan Allah na arziki dan ku gode ma Allah sannan ya ƙara cewa min ayatihi manamukum wannan layli wan ga wabtiga'ukum min fadlihi yana daga cikin ayar Allah baccin da kuke yi da daddare sannan da tashi da kuke yi ku je ku nemi falalan Allah subhanahu wata'ala da rana sai ce inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutane da suke jin ayoyin Allah ji na karɓa. sannan Allah ya ƙara faɗa wa min ayatihi an yursila a mubashiratin wa liyuziqakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun da haka Allah ya ƙara ce mana Allahu alladhi sakkara lakum al-bahra litajri al-fulku fihi bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna dan mu je mu nemi falalan Allah subhanahu wata'ala ashe idan gari ya waye in zaka je neman arziki zaka je aiki a office ka sani cewa a cikin falalan Allah kake tafiya sannan duk abin da kuka samu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka samu to ka yadda cewa ba dabararka ne ba ba bane falala ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala ibnu ashur yake faɗa yake ta wal fadlu khairud duniya." idan an ce falala shine alherin duniya sai ce wa huwa salahul amali shine mutum yayi aiki mai kyau wa ridallahu ta'ala anhu wa huwa sawabul ajri shine lada da Allah zai ba mutum yace wasu malamai sun ce arada bil fadli ar-ribha fi tijarati shine riba a kasuwanci sai yace wa ba ba'idun an kuna huwa sababin nahi illa iza uri da min iblaghi as ka'a ba ce ya yace wannan gayi nisa da gaskiya sai dai idan ana nufin shine tabbatar da su wajen isar da kayan sayarwa zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma da aka fafciga ulfadli lidduniya ita falala ta arziki ana neman ta ne dan duniya waftiga urridwani lil'akhira ita kuma falala ta yarda Allah ana neman ta ne dan lahira shi yasa mu ga na mutanansa da suka je sai suka ce masa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhira amma wala tansa nasibaka min ad-dunya da haka wannan albishir muke wa mutum duk wanda yake neman kuɗi sai dai ka yi ƙoƙari ya zamanto neman kuɗinka kana da manufa idan kana da manufa mai kyau ta ina neman kuɗi ne ni ɗan kasuwa ne manufar da ta sa nake neman kuɗi don in ɗaga addinin Allah da wannan kuɗin to da wannan neman kuɗin da kake da wanda ya zauna yana karantarwa da wanda ya ɗauki kan sakali ya fita don ɗaga addinin Allah duk tafiyarsu ɗaya a wajen Allah subhanahu wa da haka za mu ga a munasabar aikin hajji ne Allah ya ce mana alhajju ashhurun ma'lumat watannin aikin hajji sanannu ne sai ya ce fa man farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji sai ya ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah sai ya ce wa tazawwadu in za ku yi tafiya daga wata ƙasa za ku je aikin hajji sai ya ce ku yi guzuri amma wa fa inna khairaz zadi taqwa guzurin da yafi kowane guzuri shine na tsoron Allah idan za ka yi tafiya daga gari kaza zuwa gari kaza kana buƙatar guzuri wanda zai yi tafiya daga duniya zuwa lahira shi yafi kowa buƙatar guzuri shi yasa Allah ya ce wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa sai ya ce wattaquni ya ulil albabi to da ya gama wannan ne sai ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falalar ubangiji kuma لا فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين sannan Allah madaukakin sarki yace wa idza halaltu idan kuka ainihin wato gama aikin hajji kuka cire ihramin shine halaltu to fasadu za ku iya ci gaba da farauta da Allah madaukakin sarki yace kada ayi a baya da haka sai ya zamanto al'amari ya koma yadda yake Allah madaukakin sarki ya faɗa a can baya ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud sai ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayr muhillis sayd wa antum hurum ba kuna masu halatta yin farauta ba alhali kuna cikin yin harama ta aikin haji to in mutum ya harama ta aikin haji idan ba dabbobin ni'ima ba samaniya ta azwatsun nan da Allah ya faɗa haram ne amma halal ne amma farauta haram ne to idan mutum ya cire ihraminsa na aikin hajji to adal amurka ma kana al'amari ya koma yadda yake shine wa idza halaltum fasadu da mu ga Allah madaukakin sarki yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum da haka Allah zai jarrabe ku da abinda ainihin wato hannunku take samu na ainihin wato farauta sannan a ƙarƙashin wannan ne Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum kakku kashi ainihin wato farauta alhali kuna harami kun yi harama da ainihin wato aikin hajji. da haka yake ce mana uhillal lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma duk wata farauta ta tudu an haramta muku ita matukar mutum ya riga yayi harama da aikin haji wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun sannan ku ji tsoron Allah wanda za a tayar da ku zuwa gare shi da haka za mu ga addinin musulunci ku duba ku gani fa farauta kamar yadda za mu zo mu yi magana a baya sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kanta farauta ga yadda ya kamata a ce ana yin ta da lokacin da ya kamata a yi ta da lokacin da ba za a yi ta ba to sannan Allah sai ya ce wala yajrimannakum shan'anu qawmi kada ya dauke ku kiyayya ga wasu mutane an saddukum saboda sun toshe ku sun hana ku ƙarasawa anil masjidil harami daga masallaci mai alfarma an ta'atalu ku kuma ku ƙetare dokar Allah wani dan shi ya keta dokar Allah kai kuma bai zama uzuri gare ka mana ka keta dokar Allah subhanahu wata'ala dan wasu sun yi amfani da damar su sun kai ma ƴan uwanku hari a wani guri kuna tare da ƴan uwansa a nan to ba ka a kai ma bari ka kai ma wa'annan hari anan dan karama abin da aka yi wa'ancan saboda maganan wala ta zirin waziratun wuzura ukura tana nan wayancan su suka yi sannan kuma karama akan wannan musulmi bayan wannan da aka arne dan yayi wannan shi wata matsala ta faru a wani guri da aka ga zai iya kai hari ga wasu mutane wanda ba su san hawa ba ba san sauka ba a matsayin ramuwa to musulmi Allah bai yarda da irin wannan ba cewa ya ƙetare dokar Allah don wasu mutane sun masa ainihin wato ba daidai ba ya tabbata cikin littafin al muhit na Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Asiruddin alandulisi wanda ya rasu hijira biyar yake cewa ashana'anu idan an ce ashana'anu shi ne al shi ne kiyayya wa huwa ahadu masajir shekin yana ɗaya daga cikin masdar na ɗaiɗaikun abubuwa ya ce akan ce shani'a ya shina'u shana'an wa shan'anan musallasai shi ne fahazihi sittatun wa'annan masajir guda shida ne sannan yakan ce akan ce wa shan'anun wa shana'atan wa shina'an wa shan'atan wa man sha'atan wa man shi'atan wa man sha'atan wa man shi'atan wa shananan wa shinanan yace fa hadhihi 16 masdaran وهي hiya ما ma hufida wannan fi'ilin na shan'ana ko shani'a suna'u yana daga cikin wato fi'ilai da aka kiyaye waɗanda suke da masajiru da yawa wanda yake da masdar sun kai wajen guda goma ainihin wato sha ɗaya shi ya yasa tibohi yake cewa kullu bina'in kana min al-masdar ala fa'ala na bi fathihi al-ayn lam da filo illa ya shay'in ka shan'ana duk wani fi'ili da ginin sa ya zo mazdarinsa ala fa'ala na bi fatihil aini guda haka ya ce fi'ilinsa bai zamanto yana ƙetare fa'ilinsa bai zamanto mafulun bihi ya ce sai abin da aka kawo wanda ya fita ƙa'ida shine kamar wannan fi'ilin na shan'ana da haka za ga cewa wannan fi'ilin da Allah ya kawo cewa la yajrimannakum shan'anu qaumin kada ya ɗauke ku ƙiyayyar wasu mutane za mu ga cewa shana'anu bi kasirin nuni fihima wanda ya karanta haka akwai abubakar Wabu na amirin sannan kuma an saddukun bi kasir alifi wannan an saddukun akwai wa'inda suka karanta wala yi jirman na kuma shana'anu komin in saddukun anil harami da haka za mu ga imamun shaɗibi yana cewa sakin ma'an shana'anu sahha kilahuma wa su da an saddukum hamidun dala haka al-imam shatibi yake cewa Da haka Allah sai ya ce kada ya ɗauke ku kiyayya ya sa wasu mutane dan sun hana ku kaiwa zuwa ga masallaci mai alfarma ko ku ƙetare dokar Allah subhanahu wata'ala da haka saddukum anil masjidil haram shine mana'ukum anil usul ilayhi sun hana ku ku ƙara kaiwa zuwa gare shi watajawazu amra Allah fihim suka ƙetare umarnin Allah a ciki fatattassu min zulman udwana ko kuma wajen ɗaukar ramuwa ku zo ku wuce gona da iri bal a'a hukumu bima amarakum bihi Allahu min al fi haqqi kulli wahid Allah yana so a cikin haƙƙin kowa ku yi masa ainihin wato adalci babban malami Muhammad Aminu Shinkiki a littafinsa na tafsiri Adwa'ul Bayan da ya kawo wannan fuskokin guda biyu na kira'a yake cewa na farko an na ƙira'ata in saddukun bi sigati sharfi ya ce ƙira'atun saba'iyyatun rasu la'in kinu radduha dama akwai wannan suka yi ƙoƙarin raddin ƙira'a ya ce ƙira'a ce mutawatira saba'iyya bai taɓa yiwa a yi raddinta sai ce saboda ita ne na kafir da abu amir suka karanta suna daga cikin saba'iyya ya ce na biyu annahu la ne amin an yakuna ma'ana hadihil alqira'a ba abin da zai hana ma'anan kira'an ya zamanto in saddokun marratan ukura ala sabirin fardi wata ƙade inda za su sake toshe ku a nan gaba ma to wannan ba zai zama dalili ku ku kauce ma dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba yace kamata ta dullu alaihi sigatu an li'annaha tadullu ala shakk fi husul ash da haka fala yahmilannakum takraru fi'l sayyi ala al-iktida'i alayhi da haka maimaita aikin da za su yi na hana ku zuwa masallaci mai alfarma wannan Allah bai ba ku dama ba ko kuma ku ƙetare dokar da Allah ya tsara muku akan wannan ƙa'idan sannan yake cewa faɗin Allah da ya ce wala yajri mannakum shan'ana qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu sai ce naha Allahu almuslimina Allah ya hana musulmai fi hadhihi al karima a cikin wannan ayar an yi hamilahum bugdul kufari. yayyar kafire kada ya dauke su li ajli an sadduhum anil masjidil harami saboda sun san kange su sun hana su kaiwa zuwa ga masallaci mai alfarma fi umratul hudaybiya an ya'tadu alil mushrikina akan umara ta hudaybiya mun san abin da ya faru da annabi ya fita zai ji dan garin ne suka tara manzon Allah suka ce manzon Allah da shi da sahabbai ba zai shiga ba kuma annabi ya yadda ya hanu wannan ne Allah yake cewa duk da amma annaba haka da sahabbai wannan abin kada ya sa shi annabin da sahabban abinda Allah ya tsora musu na ka'ida kar su tsallake shi sai yake cewa bai ma la yahillu lahum shar'an ga abinda bai halatta gare su ba a shar'anci yace kama rawa ibn abi hatim fi sabab nuzul hadhihi al-aya an zaid bin aslam qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu bil hudaybiyah annabi ya kasance da sahabbansa a hudaybiyah hina saddahumul na anil baiti lokacin da mashirikai suka kange su suka hana su wa ɗakin Allah sai yace wa da zalika alaihim wannan ya tsananta gare su kamar bihim unasun min al na min ahli al-mashriqi umarata. sai wani mutum ya wuce daga cikin mutanen gabas yana so zai je umara sai sahabban manzan Allah suka ce wa'annan suna daga cikin wa'anda aka yi amfani da su aka hana mu zuwa ɗakin Allah mai alfarma sai Allah ta'ala ya saukar da wannan yake cewa la yajrimannakum shan'ana qaumin an saddukum alal masjidil harami an ta'atalu kada wasu mutane dan sun yi amfani da damar su sun hana ku kaiwa ɗakin Allah ku kakku dokar da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato dora muku akan wannan sai yake cewa wannan shi yasa ibnu kasir yake cewa yadullu li hada qawluhu qabla hada wala amin albayt alharam shi yasa ayat da ta gabata da Allah yace haka wanda ya din faro dakin Allah zai taho yace wa sarraha bi misli hadhihi alaya fi qawlihi wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu da haka zamu tarar da aya ta gaba Allah yana cewa kiyayyar wasu mutane kada ya sa ku ki musu adalci sai yace wa qad zakara ta'ala fi hadhihi al-aya annahum sadduhum an al-masjid al-haram bil ala qira'ati jamhur an saddukum bi fathi hamzati li anna ma'anaha li ajli an saddukum idan mun ɗauki wannan kira'ar wala yajrimannakum shan'ana qaumin an cewa lallai da gaske mutanen sun riga sun ainihin wato ya haka sannan Allah subhanahu ta'ala bai bayyana hukuncin wato ka kange mutum ka hana shi kaiwa ɗakin Allah ba a nan amma Allah ta'ala ya yi bayani a wani wajen ya ce cewa wato humul ladina kafaru wasuddukum anil masjidil harami wal ya ma'kufan an baluga mahilla har zuwa ƙarshen abin da Allah ya magana sai ya ce wa fi hadhihi al-aya dalilun sarihun ala anna al-insana a cikin wannan ayar akwai dalili a fili cewa mutum alaihi an yi manasan man asallaha duk mutumin da ya saba ma Allah to kai ka yi masa mu'amala bi an yutsi Allah fi kai ka ba Allah dan shi ya saba ma Allah kai kar ya zama uzurinka na saba ma Allah subhanahu wata'ala sai shi ya zo a cikin hadisi ana cewa addil amana ila mani ittamanaka wala takum man kanaka ka bayar da amana zuwa ga wanda ya baka amana wanda ya ha'ince ka kai karkace akul larabci na bahaushe wai katala muzi kabala anya muzika ka kashe mugu tun kafin mugu ya kashe ka a kai kakkai wannan kakkai wannan shi yasa da ga Allah madaukakin sarki Allah ya dai cewa annabi in ma na min qomin khiyanatan bis ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'in dan a tuhumci annabi da cin amana ba karamin hatsari bane Allah ya cewa annabi in ka kulla alƙawari da wasu mutane babu yaki daga baya ka ji labari sun warware za su kawo maka hari to kai ka fara kai musu hari ka ce ai ka samu labari sun warware alkawari Allah ya ce wa annaba ka kira su ka zauna da su bin ilaihim ala sawa ka faɗa musu ka ce alkawarin da muka yi da ni da ku yanzu babu ku shirya ko da yaushe ni ma zan iya muku kawo muku hari kamar yadda na san koma a shirye kuke za ku iya kawo min hari sai ce wa hadha dalilun wajibun ala kamal dinil islam wannan dalili ne akan cewa addinin musulunci addini ne shikakke wa husnu ma yad'u ilayhi min makarimil akhlaqi da kuma abinda addinin musulunci yake kira na kyawawan dabi'u mubayyinun annahu dinus samawiyyun la shakka fi wannan yana nuna cewa addini ne daga sama daga wajen Allah ko kokonto babu ta da kai an maka ba daidai ba amma wajen karama Allah sai ya ce kada ka je wajen ramun abinda Allah ya sa maka na doka ka ainihin wato tsallake shi haka nan al-imam ibn kasir ya faɗa yake cewa la halif la yahmilannakum a aqwamin ala tarki da kada ya dauke ku kin wasu mutane ku bar yin adalci sai ce fa innal adla wajibun adalci wajibi ne ala kulli ahadin fi kulli ahadin fi kulli hali akan kowane mutum akan kowane irin hali yace wa qala ba'du salafi wasu daga cikin magabata suka ce ma a amalta man asallaha ka, bi misli an tufi Allah fihi wal adlu bihi qamat samawati wal ardu wannan adalcin da muke gani da shine abinda Allah ya tsaye da sammai da ƙasai wanda duk kasashen mu yanzu wannan adalcin suka rasa kuma shi Allah ya sa ƙasar ta hana zaman lafiya Allah ya hana ta zaman lafiya shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana taimakon daula koda masu ita kafirai ne in ta tsayo akan adalci sannan Allah ba zai taɓa taimakon mulki ba ko da mai shi musulmi ne matukar asasin mulkin zalunci ne kuma wannan shine abin da ƙasashe da dama suke fama da shi wasu sai kaga ƙasashe ne na musulmi amma abin da za samu na sakewa a ƙasashen kafirai da sunan addini ba ka samun wannan sakewar a ƙasashen musulmi da haka sai zaman to lokacin da suke ƙoƙarin ɗan kwatanta wani abu na gaskiya sai Allah ya bar mulkin wanda kuma suka sa riga ta su musulmi ne sanda ya zaman to sun yi nisa da adalci ba abin da ya shafe su da su sai Allah ta'ala ya cire agajin shi wajen ƙasashen suka kasa zaunawa ainihin wasu lafiya wannan shine abin da al-Imam Ibn Kasir yake cewa Ibn Ashur a cikin littafin sa At-Tahrir wa Tanwir yake ta wal masjidil haram ismun ila alaman bil galaba yace masallaci mai alfarma da kake jin Allah yana faɗa a Qur'ani suna ne da aka sashi ya zama alam ta hanyar galaba idan an ce alam ta yadda da ka faɗa kowa kawai ya san wannan abin ne yanzu ɗalibin lura da ka ce masa alkitabu ya san littafin sibo ne kake nufi wannan ya zamanto alamun bil galaba kana cewa shekul islam in kai shiru an san ibnu taymiya kake ne wannan ya zamanto alamun bilgalaba kana cewa almisiri a nan garin an san malam kamis kake ne kana cewa almadani an san malam isa kamis kake ne wannan ya zamanto alamun bilgalaba a daidai lokacin da kuma akwai wanda sun je misiran da dama sun yi karatu a daidai lokacin akwai wanda sun je madinan da yawa sun yi karatu to haka shi wannan shine alamun bilgalaba da haka kana cewa masjidul haram an san kana nufin masallacin makka ko masallacin ainihin wato madina da aka sai zamanto alal makanin muhitu bil ka'abatil mahsur dil abwab akan wani waje wanda aka kewaye shi da ka'aba ma'abucin ƙofofi. wa huwa ismun islamiyyun yace wannan suna ne na musulunci lam yakun yud'a bidhalika fil jahiliya kafin zuwan addinin musulunci ba a taba kiran masallacin aka ce masa masjidul haram ba li'annal masjida makana sujudi domin masallaci shine inda ake yin sujjada walam yakul li ahli jahiliyyati sujudun inda al-ka'bati su kuma ma abuta jahiliya za dai su zo su shirme su hayaniya su ihu kamar yadda Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda al-bayt illa makan wa taziya ai hayaniya ai ihu a watsi a tashi iya abin da suke yi kenan amma a zo ai sujjada da sunan bauta ma Allah ba a yi a wannan wajen da al almasjidul haram yanzu ya zamanto suna ne na musulunci kuma alamun ne bilgalaba ta yadda da ka ce masallaci mai alfarma kuwa ya san masallacin makka kake nufi idan kuma masallacin harami ne na madina sai a ce masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka zamu ga Allah yana ta maimaita wannan a ƙur'ani. ya ce ƙallo ba waje hika fi sama'i sai ya ce falan walliyan naka ƙiblatan tardaha sai ya ce waje haka shatar masjidil haram Allah ya kira shi ya ce masa masallaci mai alfarma sannan ya ƙara faɗa ya ce wa min haitu karasta fa walli waje haka shatsar masjidil haram wa innahu lil haqqi min rabbika wa min lahu bighafilin amma ta'malu sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa min haitu karasta fa walli waje haka shatar masjidil haram sannan Allah ya ƙara ta waqtuluhum haythu taqistumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatilukum fihi kakku ya isa a wajen ɗakin Allah mai alfarma har sai sun yaƙe ku fa in qataluhum Allah yace faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin da haka zamu ga yace liman lam yakun ahlihu hadir al masjid al haram wattaqullaha wa'lamu anna Allah shadidul iqam yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fihi sai yace kabirun wa saddun an sabilillahi sai yace wa kufrun bihi wal masjid haram da masallaci mai alfarma wa ma lahum an la yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna an al-masjid al-haram wa ma kanu awliya'a wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa al-muttaquna ولكن أكثرهم sannan Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikeena ahadun inda Allah wa inda rasulihi illa allazina ahadtum inda al masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin أجعلتم سقاية الهاج وإمارة المسجد الحرام يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا شيء سبحان الذي أثر بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سننيتي إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآتف فيه والبعث سننيتي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله in Allah ya yarda sai kun shiga wannan ɗaki na Allah subhanahu wata'ala mai alfarma da aka wannan sunan na almasjidul haram suna ne na musulunci ce masa masallaci mai alfarma kafin zuwan addinin musulunci ba a kiran shi da wannan sunan sannan Allah ya ce mana ta'awanu ku taimaka wa juna alal birri wa taqwa akan aikin da'a ga Allah da kuma ainihin wato tsoron Allah da haka za mu ga cewa ta'awana ya ta'awanu at-ta'awun shine masdar sa. shine masdarinsa da haka nan wajen da Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ibnu abbas yace al birr ma tumirta bihi abinda da aka yi maka umarni aka ce ka bari shine al birru anan wajen wat taqwa ma nuhita anhu taqwa kuma abinda aka ce ka bari shine taqwa sahal yace albirru shine al a anan wajen wa ku taimakawa wa juna alal birru shine akan imani wattaqwa ce kuma ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanan wala ta'awanu alal ismi wal udwan suka ce al ismu shine al ma'asi saban Allah kakku taimaka watta'adi wal udwan kuma shine at ta'adi fi hududillahi abinda Allah ya tsara ya jala ya ce kada a tsallaka to kakka taimaka wa mutum wajen ya tsallaka wannan wasu malamai suka ce al'ismu shine al-kufr shine wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi kakku taimaka akan kafirci wal isyanu wal udwan shine al bid'a bid'a wasu malamai suka ce al'ismu shine al hukm al lahiq lil jara'im hukuncin da wanda yayi manya manyan laifuffuka sai an masa wal udwan shine gulmun nasi zaluntar mutane ita ce maganar ibnu asiya zamakshari jarul lahi duk da yana da matsala ba mu'tazila ne kowa ya san wannan amma duk malamai sun yadda an sallama masa a wannan babin idan matsala ce ta luga sai an koma nan an ɗauko sai an ce zamakshari ya ce sai dai a faɗi matsalarsa wanda wannan shine ne abin da wasu 'yan zafin kai suke yi in mutum yana da matsala sai su dauka cewa kwata-kwata maganarsa ta daidai ba a ɗauka da ka ɗauko to ka zama ɗan bida a kai ma wannan shine sai yake cewa shine wato al'ismu wal udwan shi al-intiqam wa Shi shine ɗaukar fansa da ƙoƙarin hushe haushi idan an maka ainihin wato abu sai yake cewa yajuzu an yurada al-umum li kulle ismin wa udwan da haka ya halatta a nufin duk wani ɓangare na abin da ya shafi zunubi da wuce gona da iri ya shiga ciki shi yasa mu ga Allah ta'ala ya ja hankalin al'ummar musulmi da ya tashi zai ja hankalin su sai da ya faɗa wa mutane cewa ya san halin da kowa yake ciki tukunna yace alam tara kai mai sauraron karatu baka gani ba annallaha ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah nan da ya saukar da Qur'anin nan muke karanta duk abin da ke sama yana sane da shi duk abin da ke ƙasa yana sane da shi sai ya ce ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u ba inda za a haɗa a yi mutum mutum uku illa huwa shi shine bi ilmi ba za su zauna su tattauna ba a wajen mutumin Allah ya san me aka tattauna a wajen wala khamsatun ba za su zama su biyar ba za a tattauna wata matsala illa huwa salisuhum bi ilmihi ya san me za su tattauna wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi duk inda suka shiga Allah ya sani ba ma shi ba mala'iku kawai da aka haɗa da mutane na dama yana da sifa ƙibin atidun na hagu yana da sifa duk inda aka je aka yi wani mutum aka cutar da wasu mutane ko wani to Allah ya san inda aka yi mutum din kuma mala'iku sun halarci wajen sun a tanda sun da abin da aka tattauna a mutum din sun yi fayil ɗin shi akwai ranar da sai an fito da shi shi yasa Allah da ya gama sai ce na bihun bima amilu in summa yunabbihum bima amilu yawmal qiyama inna allaha bi kulli shay'in alim sannan Allah sai ya ba mutane labari abin da suka aikata dan yana sanar da kowane irin abu da suka yi sai ya ce alam tara baka gani ba ilal ladina nuhu anin najwa wayanda aka ce musu su daina zuwa duk wani mutum da suka san akwai matsala a ciki thumma yauduna limanuhu anhu sannan sai suka koma kan abin da Allah ya hana su yake kada su wa yasalajuna bil ismi za su je mitin din da sun san ya kunshi saban Allah zunubi wal udwan ga ketare gona da iri dan mitin ne za a zo a yi kawai ya kunshi ya za a cuci wani ya za a kashe wani ya za a murkushe wani sannan wa ma'asiyatir rasul ga sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza ja'uka wannan Allah yana magana da wasu mutane ne idan suka zo wajen annabi yahudu hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah su gaida kai da abin da Allah bai gaida kai waye eh, su zo wucewa su salamu alaikum da ma'anan mutuwa akan annabi wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul suna cewa ai ana cewa annabi ne tunda muke cewa mutuwa ta tabbata akan shi ya akai Allah hanzu Allah bai mana komai ba Allah ya ce hasbuhum jahannam jahannam ta ishe su launa hafa bisal masir da ya gama sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza tanajaytum daga yau idan za ka je wani mitin Allah ya ce falata ta zo bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasul duk wani mitin da ka san akwai al ismu zinibi akwai al udwan wuce gona da iri za a zauna ne kawai ana tunanin ya za a cuci su ne ya za a fito a yi musu kwaf ɗaya Allah ya ce kada ka je sai dai idan ka je da niyyar ka halarci mitin ɗin dan ka zauna ka fito ka naɗo ka fito kai ta warwara ka ce to an fa shirya abu kaza za a yi wasu wani kaza likit ya fita yanzu a wannan lokacin zaman ka a wannan wajen jihadi ne shi yasa muke cewa mutanen mu su shiga ko ina din da aka je aka shirya wani abu za a cuci addini kai ana ganin ka ka shigo ta kofa ka fito ta window ka zo ka faɗa mana saboda ka in gemun ne matsala ko ɗage wandan ne naka ake ganin matsala sai mai maka fatawa mu ce ka aske gemun naka wandon naka ka sake shi ana maka kallon ɗan duniya sai ka je guri an zauna an gama shirya abu tsaf ka fito kai mana bayani ka ce wallahi an fa shirya kaza fa za fa a tuci addini mu kuma mu to mu ta bayani cewa ga abin da aka shirya a rasa sanin ta ina abin da aka shirya za a tuci addini ya fita to wannan ya shiga cikin watanajau da haka Allah sai ya ce watanajau bil birri wat taqwa ku dinga yin mitin akan wanda ya shafi wato albirru da'a ga Allah da kuma tsoron Allah me yasa Allah ya faɗa haka sai ya ce wattaƙullah allazi ilahi tusharun ku duk tsoron allah da ka baki ne sai an tattara ku zuwa gare shi wani za ka ga a shekara adadin mitin ɗin da ya yi a so ɗaya ma idan ka tambaye shi mitin ɗin da ya je yana iya ƙirga adadin kalmomin da ya faɗa a wajen mitin ɗin ba zai iya ba amma yau mai yaba asuhun jami'an tana nan wa yunabbi'uhum bima amilu a hasahullahu wa nasu ranar da Allah zai tashi kuwa, duk abin da kai an kiyaye amma kai ka manta ba za ka iya zuwa mitin kai awa ɗaya biyu ana tattaunawa da kai ba ka fito a tambaye ka kalmomin da ka faɗa ka ce ga adadin kalmomin da ka faɗa amma wallahi wannan kalmomin da ka faɗa a wajen mitin ɗin awa ɗaya biyu uku wallahi suna nan a rubuce an rubuce su a koran da sai an fito maka da shi shi yasa kai Allah ya rufe wannan ayar sai ya ce wattaqullaha allazi ilayhi tusharun shi yasa zamu ga anan wajen da yake wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan sai yace wattaqullaha ku tsoron Allah kaga tan yace wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun sai nan yace wattaqullaha ku tsoron Allah me yasa saboda inna Allaha shadidul iqab Allah yana da tsananin uquba kaga tan da yace wattaqullaha alladhi ilayhi tusharuna ku ji tsoron Allah da za a tattaro ku a tara ku gaban shi a koren da za ku tsaya to haka nan yadda ya ce wattaqullaha sai ya ce inna Allah shadidul iqab Allah subhanahu ta'ala yana da tsananin ukuba al-imam wato al-hafiz ibn kasir yana faɗa a cikin ainihin wato tafsirin sa yace ya amuru ta'ala ibadahu al-mu'minina bil mu'awanati Allah yana umurtar bayan su zamanto masu taimakon juna ala fi'lil khairat akan aikin alheri wa huwa albirru duk wani aiki na nagarta ya shiga ciki wa tarkil munkarati wa huwa taqwa da barin abin da yake munkari ne shine tsoron Allah wa yanhahum anit tanasur anil batil Allah ya hana mu mu dinga taimakon juna akan banna wa ta'awunu alal ma'asim wal mahalim da kuma taimakawa juna akan zinubi da haram yace ibnu jarir ya ce al'ismu tarku ma amara bi fi'lihi idan Allah ya ce ka yi abu kaki wannan ya shiga cikin ismu ya ce wal udwanu shine mujawazatu ma hadda Allah fi dinikum idan Allah ya ja layi ya ce kar a tsallaka in ka tsallaka yanzu an samu al udwan sai ya ce wa mujawazatu ma da alaikum fi anfusikum wa fi ghayrikum ka ƙetare iri wuce gona da iri a kanka ko akan waninka wannan ya shiga cikin al udwan sai yake cewa Anas dan Maliku hadisi ya zo daga gare shi mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ansur akaka zaliman aw mazlum ka taimaki dan uwanka ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta aka ce ya rasulullahi hada nasartuhu hada nasartuhu mazluman fa kaifa ansuruhu idan kana zaliman idan wannan shi aka zalunta yana da sauƙi kuwa ya san yadda za a kawo masa agaji to amma ta yaya za a yi ko mutum ya yi zalunci ka ce a taimake shi ƙala sai annabi ya ce ta hajizuhu tamna'uhu fa inna zalika nasruhu ka kame hannun mutum ka hana shi kada yi zaluncin shi ma wannan taimakonsa ne wannan taimaka masa ne da aka yi zamantu ya aibin wasabin yake cewa daga wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah yace al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa mu'minin da yake mu'amala da mutane wa yasbiru ala azahum sanan yake hakuri akan cutarwar su azamu ajran min alladhi la yukhaliqu an nasa wa la yasbiru ala azahum ya fa alheri akan wanda yake hakuri ya mu'amala da mutane ko da mutane za su cutar da ainihin wato shi to kai hakuri wajen kai mu'amala da mutane ko za za ka ya fi ka koma gefe ka ce babu ruwanka dan da yawa wasu abin da yake hana su shiga majal na awa kenan suna ganin cewa in sun shiga fage na da'awa za su cutu saboda haka da su cutu gara kawai mutum ya koma gefe ya zama dan kallo shi ma la alayka walaliya shi yasa kullum muke cewa in dama kana jin tsoron abin da zai biyo baya to kakka shiga harkar nan wannan harkar da kake ganin ta inda Allah kake nufi da ita to ba ta masu tsoro ba ce saboda haka ka shirya a koda yaushe a gidanka a hanya a masallaci za ka iya cinci an kashe wani abinda dama zai iya faruwa da kai kenan an abi wa'il yake cewa an abdullahi kala manzon Allah ya faɗi cewa addallu ala alkhairi kafa'irihi wanda ya nuni akan aikin alheri kamar wanda ya aikata shi ne da imamu ibn kasir ya kawo sai ce ba mu san wannan ruwaya ba sai ta hanyar wannan isnadi amma ya zo cikin musnadul bazzar da kashful astar na haitamin ya faɗa ya ce a cikinsa akwai isa bin al-muqtar shi yake banta da wannan ruwayar ya ce amma hadisin yana da shawahidu a cikin bukhari da muslim Shi ne man da a'ila udan kana lahu min al'ajir mislu ujuri man a ila yawmil milkiyama. idan ka kira mutane zuwa ga aikin alheri to kana da kwatankwacin ladan waɗanda suka bi ka hattashin alkiyama haka kuma idan sharri ne ka zo ka assasa to daga nan fa duk wanda ya koyi wannan sharrin ta hannun har zuwa alkiyama wannan zunubin bai ainihin wato yankewa al-imam ya kawo cikin tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'ani yake cewa qala al-mawardi yace nadaba Allah subhanahu Allah ya shirya mutane ila ta'awun bil birri wa qaranahu bit taqwa zuwa ga mazamanto muna taimakawa juna ta hanyar tsoron Allah albirru sannan ya gwama shi da attaqwa sai ya ce li'anna fi taqwa ridallahi ta'ala wa fi ridan nasi domin a cikin za zaka samu yardan Allah a cikin kyawawan ɗabi'u da nagarta aiki ne ake samun yardan mutane wa man jama'a baina ridallahi ta'ala wa ridan nasi faqad tammat Adatu wa ammat ni'matu in Allah ya taimake ka kabar bar duniya Alakarka ka da mutane tana da kyau alakar ka da Allah tana da kyau to wannan shine wanda ya ci ribar zaman duniya da aka ba yadda za a yi da da kai da alaran ma da yake jan baki da wanda di yake saurare kowanne a cikin mu ya zama al'abdus salihu a wajen Allah sai ya hada abu biyu shine ka zama an al'abdus salihu huwa al-qa'imu wanda ya tsayi wajen tsara haƙoƙin Allah da tsara haƙoƙin bayan Allah ɗan uwan shi lokacin ne mutum yake zama al'abdul ainihin wato as-salihu ibn khuwaizin yake faɗa ya kawo wata magana ita ma mai muhimmanci ana nuna cewa lokaci yayi Allah ya cike aya yace wataƙullaha ku ji tsoron Allah wato inna a shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne da za mu ga cewa wattaqullaha umarni ne da aka sannan ga inna harfu nasbin wa taukidin da makamantansu wanda jimla idan aka buɗe ta da harfu taukidi akwai ta'alili shi yasa za ku ga wajen li'irabi wasu ke cewa inna harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun bil fi'li wa ta'alilin akwai dalili da yasa da haka in Allah ya kai mu karshen wannan ayar cewa fa inna allaha ghafurur rahim to za mu faɗi ta'alili wajen guda goma sha wani abu a wajen malaman ainihin wato luga da kuma kayan aikinsa da haka al'imam Ibnu jarir tsabari malamai suka ce a cikin wannan akwai tasirilun shine ka gama bayani ka sake zuwa da wani bayani daga baya saboda muhimmancinsa shine kauluhu faɗin Allah shadidul iqabi ta'aridul bitahdiri wa mutane ne da kashedi da jan kunne da ahir cewa kowa ya shiga In yanzu ba gashi ba abu ne kawai ya riga ya zo duk duniya ta riga ta firgici. eh abu ne fa da bai taka karya karya ba cuta ce da idan dan adam ba ma ta yake ba ba idan dan adam bai ganin ta amma duk gashi nan kana ganin yadda kowa ya fita cikin hayyacinsa to shine ne imam ibnu jarir Sabari yake cewa wannan wa hadha wa'idun min Lahi jalla sana'uhu wa tahdidun liman itada haddahu wannan kashedi ne da jan kunne da ahir duk wanda ya zama aikin sa ketar dokar Allah wata jawaza amrahu ya ketar umarnin Allah yace ya ƙulu an azza wa jalla wattaqullaha ya'ani wa hadarullaha ayyuhal mu'minun kuita ka dan san da Allah ya ko masu imani yace an talqahu fi ma'adikum ku haɗu da Allah a makomaku wa qad itadaytum haddahu fi ma hadda kun ketare iyaka inda yace kar ku tsallaka kun tsallaka sannan wa khalaftum amrahu fi ma amarakum bi sannan abin da yace ku bari kuma kun ki bari yace to ku ji tsoron wannan domin wannan yana daga cikin abin da zai hukunta ku samu ukuban Allah subhanahu wa ta'ala mai tsanani idan kuka yi haka tun daga duniya kafin a ainihin wato tafi lahira ya ce sun ma wasafa hubi shadidi sannan Allah ya siffanta uqubarsa cewa tana da tsanani fa ƙala azza ya yace inna Allaha shadidun iqabuhu liman aqabahu min halƙihi duk wanda Allah ya yi masa ƙuba daga cikin halittansa ta ukuban Allah tana da tsanani li'annaha narul la yutfa'u harruha domin wannan wutar ta duniya yanzu ta electric nan kawai wutar lantarki yanzu za ka ga cewa in ya rage saura minti biyar a sharuwa ruwa a zaro wayar jatta da bakarta a ce ka riƙe ta zuwa shan ruwa za ka ga bai yiwa ballantana a tafi akwatin wuta transformer a janyo wata katin waya mutukekiya a ce ka damke ta ana so ka rike ta daga yanzu zuwa shan ruwa ka san bai yiwa to wanda wannan abin ɗaya ne cikin kaso saba'in na lahiya baka iya haƙuri da shi ba yaya za a yi ka je lahira a kubar da Allah subhanahu Ta'ala zai yi ka ce za ka iya za ka iya ɗaukata yace wala yi kuma da jamurha wala ya sukunu lahabuha na'udhu billahi minha wa min amalin yuqarribuna minha muna roƙon Allah ya tsare mu daga aikin da zai kusantar da mu zuwa ga wutan nan Allah ya faɗi wannan a suratul baqara yanzu mun karanta ya ce zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil harami sai ya ce wattaqullaha wa alamu ku ji tsoron Allah ku sanin cewa fa Allah fa annallaha shadidul iqab yana da tsananin hukuma sannan haka yace salbanin isra'ila kam atinahum min ayatin bayyinat sai yace wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu sai yace fa shadidul iqab Allah yana da tsananin hukuma sannan yace kada abi ali fir'auna wal min qablihim kaddabu bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim mutanen fir'auna sun karyata ukuban abinda Allah ya aiko sai Allah ya musu ukuba yace wallahu shadidul iqam haka da ya gama magana shi ma yana da alaka da dakin kaba a suratul Ma'ina sai yace ilamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim sannan haka yace zalika bi annahum shaqu Allah wa rasula wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqam sannan haka Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa sai ce wa alamu anna Allah shadidul iqab sannan Allah madaukakin sarki cikin guraren da ya faɗa ya ce gafirar dambi wa qabil at shadidul iqab zit-tawb da haka Allah yana da tsananin ainihin wato hukuma da haka zamu ga har shi yasa da yace abinda manzon Allah ya kawo mana ku karba abinda ya hana mu mu bari wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ce wattaqullaha inna Allah shadidul iqab ku ji tsoron Allah abin da yasa ake faɗa muku haka wallahi ukuban Allah tana da tsanani kuma da abin da Allah ya ce yana da tsanani wallahi ko ka gane ko baka gane ba da gaskiya akwai tsanani ne in Allah ya ce ma abu babba ne ko ka gane ko baka gane ba babba ne in kuma Allah ya ce abu kaskantacce ne wulakantacce ne maganan wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim ita ma tana nan duk wanda Allah ya ce wulakantacce ne babu kuma wanda ya sai karrama shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh